na baka guri zauna a cikin raina ba wani sai kai. Wannan kaɗan kenan daga cikin wakar sabon fim ɗin da mawaƙiya kuma jaruma a yanzu wato Binta labarar wacce aka fi sani da Fati Nijar a fim ɗinta na farko mai suna Sakatariya. A yau shirin namu na musamman ne domin kuwa mun samu bakoncin Fati Nijar a fim ɗinta na farko wanda take cewa burinta a matsayin ta na mawaƙiya kamar sauran mawaƙan duniya sukan yi fina-finai don isar da saƙo. Hakan ne ma yasa ta fara a yanzu. Abin sha'awa dai jarumar ta fara fim ɗinta na farko da gwarzanta wato Alinuhu ga yadda hira tamu ta kasance. jirga Jirgashi na zo na sami tukuna aikin fim kuma kowa ya san waka ciki. Gaskiya. Gaskiya. akai. To, alhamdulillahi dalilan da suka sa na fara aktin suna da yawa. Na farko dai da inda na je a bangaren waƙoƙi na haka sana'ata to masoya suna ta irin bane shawara ya kamata a ce kima ki dan fara fitowa a fim dinnan da sauransu. to sannan kuma tun farko dama can ina da burin hakan <clears throat> kasancewa ta na mawaƙiya kuma ina so in yi koyi da mawaƙan duniya da yake duk wata mawaƙiyar ta shahara a duniya ke kusan a ƙarshe za ta yi fim to ina da wannan dama sha'awar kuma ina so in yi koyi da hakan sannan kuma babban burina shine idan zan fara acting in fara da ali al'adun nuhu eh. to yanzu da shi kika fara eh da shi ne na fara ya kike ji da kika fara wannan harka ta fim da kuma da wanda kike son ki fara to alhamdulillah da kike san <laughs> harka fim da waka ba abu ɗaya ba ne wannan umarni ake baka a ci ga da za ka yi waka kuma kai kake shiga ka yi eh, basira kace kai kake da basira ka launa nan ka launa nan kin gane wannan kuma umarni ake baka mm, da wahala tunda wannan shine na karo na farko gaskiya ne da wahala tunda wannan shine na farko mm. to ban sani ba ko nan gaban Allah da me baki wahala to da ke magana haka da ke fim magana ce kuma ana son ka ka nuna magana din kuma ka nuna abinda da magana take nufi haka a fuskar ka to irin wannan shi ma yana bani wahala gaskiya sosai wajen kaman ki abin tausayi abin tausayi idan kuka ne a gurin sai a ce sai kai kuka ka nuna abin da yake rubuce to wannan shi ma gaskiya yana bani wahala sosai da yake ban saba ba wannan shine na farko shine dalilin da yasa ban to kunya fa to da yake na saba da harkar jama'a ina shiga cikin miliyoyin mutane ina waka gaskiya idan mutane baya bani kunya haka ko kyamarar da ake dora miki ba kya jin kidan jidar gaskiya ba na ji tunda na saba da kyamara dama kawai dai abin tsoron shine dai maganganun da yake magana ce dole sai kayi abin da ake so a maganar to wannan shine yake dan bani tsoro haka dai da sauran to alhamdulillah kuma ina dan kamanta daidai haka to me kike son ki isar a wannan fim din da kika fara yi ne to abin da nake so in isar akan wannan fim din ina so in nuna da yake labarin ya kunshi cin amana da yaudara da kuma irin Eh, butulci haka da sauransu to ina son nuna cewa butulci da cin amana da yaudara bai dace ba eh, wannan harka ta fim da kika fara so kike ki tsaya iya fim din Hausa Fulani koko kina da sha'awun ki na yan kudu <laughs> to kowanne inda in ya kama in yi zan iya yi eh. ya danganta dai da da labarin saboda gaskiya ba kowanne labari zan yi ba ba kowanne fim zaki iya ba zai misali wani iri ne ba zaki iya ba to duk abin da aka ce zai shafi mutunci na kinga ba zan yi shi ba gaskiya abu da shafi kamar ko to fim ta nake wa'azi ake wa mutane kowane kana son ka ci gaba ta nake kowane irin role aka baka zaka daure kai kenan akwai role din da ba za ki iya ba eh gaskiya akwai eh shine kike son ki bani misali misali musamman in ya zama na tsaraici na kin ga ba zan iya yin hakan ba gaskiya ba zan iya sa kayan da ba su dace in sa ba in fito to me burin ki a wannan harka a burina an fi kowace jaruma a wannan harka Ku biyo mu a shirinmu na nishadi na ranar Laraba domin jin yadda ta tsinci kanta a duniyar waka. A fannin tsegumi kuwa, wasu jaruman Kannywood su goma za su fara wata horarwa ta musamman na kwanaki biyu daga ranar 29 zuwa 30 ga wannan wata a British Film Institute da ke jihar Lagos. Jaruman sun hada da Mustapha Musti, Jamila na Gudu, Nafisa Abdullahi, Daushe, Busho, Lawan Ahmad, Baban Lahayatu halima ate jamilu dakan daka da maimuna wata yarinya hukumar za ta karrama su bayan horo barka bashir murya amurka daga kano a nigeria